صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي وفيه قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا في سعيد واحد فسالوني لاعطيت كل واحد مسالته وما نفس ذلك مما عندي إلا كما ينجز اللحية إذا أرسل في البحر وقد كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا روى هذا الحديث جزع على ركبتيه تعظيما لله عز وجل والحديث من أخبار الشافعيين كما قال الإمام النووي رحمه الله ولقد اكتسابنا من أرزاقنا إلا ما قدر الله أن يزداد ولا ينقص ولا تنقص أرزاقنا بكسل منا ولا يمكن أن ينفد الرزق حتى ينفد جميع ما في الأرض فالأرزاق على عدد الخلق وقد يسر الله عز وجل للكل وجه معاشه فمن فمن الناس وقد يسر الله تعالى للكل وجه معاشه وما يرتزق منه ولا يمكن أن يحيد أحد عن رزقه يمينا ولا شمالا فكل ميسر لما خلق له فبعض الناس قد يسر الله له رزقه في الفضلات وبعضهم في الأوساخ وبعضهم فيما يرفع الناس أيديهم عنه من الطعام وبعضهم حتى في القاذورات وبعضهم رزقهم على قمم الجبال وبعضهم أرزاقهم تأتي وهم على أسرتهم تأتيهم وهم على أسرتهم وبعض الناس يغوصون في, في, في قعر البحار ليطلبوا أرزاقهم كما بعض الناس يخاطرون بحياتهم في الغابات ويجدون أرزاقهم هنالك فإن الله عز وجل قسم الأرزاق وخلق الخلق وهدى الخلق لما كتب لهم أو كتب عليهم فالرزق إذا نعمة وابتلاء قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عباد الله اعلموا أن ما ملكنا الله عز وجل فإنما هو لمدة محصورة فينبغي للعاقل أن يتصرف فيما ملكه الله تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل وقت وحين فالرزق كما هو مقدر ومتاح فمعزول لا محالة قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فآتوا فكاتب فآتوهم فكاتبوهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية أيها الناس اعلموا أنكم مستخلفين على في أرزاقكم وأنتم راحلون عنه ذلك إن لم يرحل الرزق عنكم فالرزق إما أن يكون معزولا بالموت أو يكون معزولا أو يكون معزولا بذهاب العقل أو يكون معزول أو يكون معزولا بالسجن أو بشلل في الأعضاء أو بمفارقة المال بالاشتياه أو غير ذلك فمن لم يمت قبل, مات قبل ماله ذهب المال ومات قبله وهذا مجرب في الحياة وبقي للعاقل أن يجمل في الطلب كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان يطلبه رزقه كما يطلبه أجله مثل الرزق الذي تطلبه مثل الذل الذي يمشي معك أنت لا تطلبه متبعا فإذا وليت عنه تبعك فبعض الناس يتعبون في جمع المال ثم لا ينفقونه في ثم ينفقونه فيما لا نفع فيه وبعض الناس يتعبون أنفسهم في جمع المال ثم يحال بينهم وبين المال فلا يأكلون منه ولا يتمتعون منه وبعض الناس يحصل لهم الرزق ثم يكرمون من أكل الملذات من المشويات والحلويات ولذة الجماع وغير, وغير ذلك روى الإمام أحمد والترمذي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبثت فأبليت حديث حسن صحيح وروى الإمام أحمد والبخاري عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه قال فإنما له ما قدم ومال ورثته ومال ورثته ما أخر وعن عائشة رضي الله عنها أنه انذبه شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها شيء إلا كتفها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث صحيح وعن بريدة وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخيل لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكعة ولو كعكعة أو غفلة أو كذا رواه أحمد في المسند ورواه غيره وصححه محقق المسند بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك إخوة آه، كما yadda يزم واجبي wajibi وكم gare mu يدوكوكين الله wasiya to mu sani cewa Allah ya yi mana wasiya da wannan kafin mu kuma ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe walƙad wasaina na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an domin taƙawa ita ce kaɗai za ta sa maka nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya kuma in aka je aljanna aka ware yan aljanna za a ga mafiya yawan yan aljanna sun shiga ne da taɗawa? a baganan mu ta yau a gurguje tunatarwa ce game da al'amuran da suka shafe mu suka shafi rayuwar mu ta duniya da lahira a farko dai a babi na tauhidi mu sani cewa Allah wadatacce ne yana da sakakkiyar wadata wacce ba ta da ɗaini kuma duk abin da ka gani a rayuwa na Allah ne wanda duk ka ga ya sami shi to baiwa ce ta Allah da ya ga dama ya bashi Allah da kansa ya cika baki a cikin hadisi kuma ya isa ya haka kai ne da kake dan adam bai kamata yi haka ba cikin hadisin abu zar al-ghifari jindu ibn junada ta Allah ya kare da a gare shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma ya rawaito daga ubangiji mai girma da daukaka a ciki ubangiji yake faɗa yana mai wa kansa kira yace ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da za a ɗauko halittar farko tun daga annabi adam a tike zuwa ga wanda daga shi ba za a ƙara halitta ɗigon halitta ko ɗaya ba mutanen da aljanun ba iya mutane kadai ba dukkansu a tara su su tsaya a wuri ɗaya kowa ya ɗaga hannu ya faɗi abin da zuciyarsa ta rame ce Allah ka ban kaza Allah ya ce in duk zan ba wa kowa abin da ya roƙa to abinda nake da shi ba zai nuna alamar an taɓa komai ba in ku kana jin zai nuna alama to ɗauki misalin da kake iya ganewa a ɗauki allura a zura ta a cikin teku kawai mu ce tekun maliya da muka fi sani mu a nan ɓangaren ka gani allura nan za ta rage wa tekun nan wani abu lillahi masalul a'ala to abin da dai ake nufi shine mustahil ne wani abu na Allah ya rabu Allah shi ke da komai shi yasa wannan hadisin ga mai hankali da nutsuwa ya kamata in ya ji shi ya ji zuciyarsa ta buga ya ga wannan ubangijin wata irin wadata yake da ita sakakkiya haka shi yasa abu idris al'a'is al-khawlani Allah ya tsara yadda a gare shi yana cikin mukhazaramun shi ya rawaito hadisin daga abu zar wannan hadisin musalsalun ne bishamiyin yana cikin afrad na ahal sham kamar yadda malaman hadisi ke faɗa kamar da ibn rajab ya faɗa kamar da imam nawawi ya faɗa idan yana cikin hadisan da mutanen sham suke cika baki da shi saboda sun keɓanci da shi ta fuskar riwaya to abu idris duk ran da zai faɗi wannan hadisin sai ya tsuguna ya rusuna ya yi wa allah jinjina saboda ma'anar ta shiga zuciyarsa kuma ta kama zuciyarsa saboda wadatar ubangiji da haka duk wanda kaga bai samu wa allah ne zai bashi. wanda kwa duk kaga yana da shi to Allah ne ya ga dama ya bashi in kuma kana nema Allah za ka roƙa don shi ne kaɗai yake da shi wanda ba Allah ba wallahi ba shi da shi sai dai ya zama sababi kuma Allah ne yake sa shi ya zama sababi shi yasa duk abin da muka mallaka to jiran abin aka ba mu Allah ne ya ba mu jiransa kuma ya jarraba mu ya ba mu ya gwada hankalin mu ya ga za mu iya rike amanar da ya ba mu yi control din control din abin da ya ba mu yadda shi Allah yake so ko kuma a'a da zarar abin ya shigo hannun mu shi shikenan zamu manta da ubangiji mu yadda zuciyar mu take so kuma sai an tambaye ka ranar alƙiyama yadda ka san za a tambaye ka ni'imar 'ya'ya to haka ko kwabo ɗaya ya shigo cikin hannunka cikin hadisin Abu barza Allah ya ƙara yadda a gare shi ko kwabo ɗaya ne ya taɓa shigowa daidai da naira goma da ka sani to ba ta shigo a banza ba sai ka yi an ranar alƙiyama farko ka faɗi yadda ka same ta Allah yana sani amma saboda jarrabawa sai dukiya ne fitina ce kuma to sai ka yi bayani shi wata rana daga cikin sahabbai ya gamu da sa'ad ya ce masa Allah ya samu muna cikin talakawan muhajiru saboda sun taɓa jin Allah sama ya ce talakawan muhajiru sai sun shiga aljanna da shekara kaza ɗari biyar ko kaza kafin masu kuɗi su shigo ba su kuɗin ma ba su da matsala saboda sun yi abin da ya kamata amma saboda akwai nauyi a kansu tsai da su za a yi a kotun ubangiji a game musu binciken duk abin da suka samu in an gama bincike ta bangare na farko yadda kai ka same su in ka tsira ba ka da matsala a nan to kuma sai a dawo bincike na biyu to kuma ya kai ka sarrafa su nawa ka kashe wa matan banza nawa ka ɓannatar domin a yi shaye-shaye nawa ka ɓannatar domin a yi kaza wanda ba ka da matsala a kansa kawai shi ne wanda dama Allah ne ya ce kai haka kai ka na faɗar iyalinka taimako na wajibi da kuma taimakon da ba na wajibi ba su ne kawai da an zo kai dama ana haska abin in kuma Allah ya so ka yi maka ya tsira. amma dai abin da ka mallaka wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu ya kai ka samu kuma ya kai ka kashe sai an maka wannan accounting din a gaban ubangiji kuma wala ya yazlimu rabbuka ahada kuma eh, la takhfa alayhi khafiya ba wani abu da zai escaping a sai shi wannan an manta da shi wannan an yi fadin ne wannan a'a da aka yi an yi manubar ne an yi wani report na ƙarya ubangiji ya ce wa rusuluna ladayhim yaktubu suna nan bala'i san da ka samu sun sani kuma kana yana faɗowa hannunka sun rubuta tun ma kafin arzikin ya zo an gaya musu zai zo wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ku duba ku ga da EFCC suke kana zaman lafiya ka kawai zaka ga EFCC sun zo akan wani transaction da kai tun shekara kaza ba ma ka san da shi ba ka manta da shi tuni ma amfaninsa ya wuce kuma na gaskiya ne ɗauko takarda kawo takarda sai ka yi waya a kawo takarda a wuri kaza a nemo takarda wannan efcc ce ba wanda a cikinsu akwai mutum nagari a cikinsu za a iya samun mutumin da ba nagari ba a cikinsu akwai mutum a cikinsu akwai arni ka ga yadda mutum yake shiga damuwa akalla a ci maka lokaci ma kana allahumma sallim sallin. to kuma balle ta ubangiji ta ba sunanta efcc ba ko shi ubangiji da kansa kuma zai yi don ma ya da mana sana furgo lakum za mu aje komai saboda haka za ku iya ganewa ya zama iya aikin ku za mu kawai za mu kama ku mu tsare ku mu muku tambaya ku ba mu amsa sannan mu ba ku sakamakon ku cikin hadisin manzo ya ce ubangiji ya ce inna ma hiya a'malukum ukhsiha lakum duk abin da gani ayyukan ku ne nake kididdige su an gama shirya su gaba ɗaya sun maƙwasikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man da ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu dan Allah ya nuna maka cewa komai nasa ne sai ce kul ka gaya musu ya rasulullah a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada wa yanzu ce wa Allah kuke ku kafirce masa wanda gaba ɗaya duniyar nan girman ta a kwana biyu halice ta kwana nawa ake ɗauka wajen construction na hanya in za a yi gada flyover ko underpass kwana nawa ake ɗauka ko 'yan china ne za su dole suna da lokacin fara da lokacin ɗaya amma shi allah gaba ɗaya da abin da yake duniyar nan har da ruwan da tekun da komai da duwatsun a kwanar biyu allah ya kuma ba wai dan ba zai iya a kiftawa da ido bane dan a nuna maka tadarruci wajen yin abu wata ja'aluna lahu andada ko ba ku ta kuke sa mai kishiya a tauhidi kishiya a mutaba'a kishiya a biyayya zalika rabbul alamin shi fa allah da ya haristi ƙasar nan duniyar gaba ɗaya shine ne fa ya talikai kula da su waje alasi harawa su min sauƙi ha Allah ya sanya jingima jingiman duwatsu a saman ƙasar waɗanda kuma suke ƙasa kasan sun fi na sama ka tambayi masana duwatsu wa baraka fiha sannan kuma Allah ya sanya albarka a cikin ƙasar shi yasa duk yawan ku albarka Allah ba za ka ƙare wa qaddara fiha aqwataha a cikin albarkar ai akwai sanya abincin ta ko to kuma sai Allah ya zo ya raba arzikin abincin gaba daya duk wani rai da zai zo duniya wanda zai ɗanɗana abinci ko dabba ce to Allah ya riga ya allocation ya gama ya yi planning ya yi budgeting kawai kai ake jira ka zo sai a samar da abincin sai ka ci amma ba wai sai ka zo ne a ai providing wa qaddara fiha aqwataha gaba ɗaya wannan fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'i Allah ke nan buwa yi gagara misali don haka tunda Allah ya riga ya gama list ya yi rabo ya yi komai to ƙoƙarinka da yunƙurinka da zafin neman ka ba zai ƙara maka kwabo a cikin arzikin da Allah ya rinta maka kasalarka da rashin birnancinka da rashin bokonka maka komai daga abin da Allah ya rubuta za ka samu don ba da in an rubuta da ƙauyen sun za ka samu sai ɗan birnin ya gama birnin ta kai kuma ka zo lokaci ɗaya arzikin ka ya zo maka kai ta mamaki ba abin mamaki ba ne tun da Allah ne mai bayarwa kuma bai ce kowa ya taya shi ba kuma bai gaza ba cikin ikonsa da hikimarsa bai ba mu dama mu zaɓi abin da za mu ba domin da Allah ya ce mana kowa ya zaɓa abin da ke so ya yi to ai da ba wanda zai zaɓi ƙaramar sana'a wataƙila da ba wanda zai zaɓi ya yi leburanci da kowa zai zaɓi babbar sana'ar da za ka ci ka ƙoshi kana kwance to kuma da waye zai yi aikin share shara in ta taru waye zai yi aikin goge-goge waye zai yi aikin ya kai saƙo ya karɓo saƙo da babu da mu ɗin da Allah ya ba arzikin kuma sai mun kowa wahala da gaba ɗaya a karama kuma la'in shan shadda ka ta ta gida kuma kai za ka fito da ka ku kwashi tunda to kowa mai kuɗi sai a yi zaman ƴaƴan ɗinya kowa da hula ba wani wanda zai fito ya ɗaga wani kai ko ya ce ya wani to amma da Allah ya tashi sai ya sanya wa'insu abincinsa a bola za su ci sai kun gama tattarawa kun kai su kuma wannan bolar ita ce kayansu wani abin da kuka gama amfani da shi kuka wurgar shi kuma a Allah zai sa masa tarin arzikin da kai da kanka da ka wurgar ɗin baka san shi ba wani jagwalgwalan abincin da kuka ci kuka cire shi da kai wani ma najasa ku da kuke zubarwa a je a ebe ta a kai ta a kai ta wani wajen shi kuma anan ne abincin ta yake saboda Allah ya raba arzikin ya ba kowa gwargwadon yadda shi Allah ya ga dama الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر لكل شيء ما لها من مصلحتها وما عليها ثم هداها إلى ما قدر لها أو عليها تدلك yana da kyau mu fahimci cewa shi kansa arzikin nan ni'ima ce kuma jarrabawa ce ibtila'i domin duk wanda aka bawa arziki wallahi idan bai yarda Allah yake so ba zai zo ranar alkiyama yana nadama zai dinga cewa ma afna anni maliya ta da duk abin da nake da shi bai mun amfanin komai ba halaka anni sultaniya me zai faru kuruhu fa gulluhu thumma al-jahim sallu Allah ya kiyashe ni Don haka kuma ya zama wajibi mu sani cewa abinda Allah ya ba mu bamu nan, zai zo ya kare kuma Allah ya ba mu rukun abin ne zuwa wani lokaci ƙayyadajje da shi kaɗai ya san lokacin domin akwai wanda tenuwar tasa ta arziki ba ta da yawa yanzu a iya cikin masallacin nan a ce ka nuna waɗanda suka yi arziki yanzu ba su da shi za ka cika tifa ko sama da haka wanda a da sun yi in ana maganar masu abu su ce da shi in ba a samu ba za a samu wanda iyayensu da sun rike amma kuma yanzu su kuma sun zo sun zama bayan wa'in sai sun wahala sun wahalta sannan suke samu kuma wallahi ba ka da tabbas din cewa in ma kana da arziki dole ƴaƴanka za su saboda su ma da nasu suke zuwa sai dai Allah ya kaddara ta hanyar ka za su nawa aka bar wa dukiya suka lalata ta nawa ne suka taso ba ko titi amma kuma yanzu a wajen su ake nema to ka sani cewa jira Allah ya baka duk randa Allah ya tashi zai karɓi dukiyar tasa ko ya karɓe ka Allah yana faɗa a cikin suratul hadid aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi mimma ja'alakum mustakhlifina fi kuma ku dinga ibar abinda Allah ya ba ku jiransa ya ba ku ku halifanci ku kula da shi dukiya kenan ku dinga iba kuna siyarwa, kuna bayarwa kuna fitar da su ta hanya da ta dace Allah ce fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir wanda duk suka yi imani kuma suka dinga ɗiba suna batarwa ta hanyar da ta dace to wannan suna da lada babba shine aljanna ke na ranar alkiyama yan uwa mu sani cewa arziki ko dai ka mutu ka bashi nawa aka yi suka mutu suka bar arzikin in Allah ya so jarraba ka ma da ranka sai kuma ya zama baka da yadda za ka yi da arzikin sai Allah ya kwace hankalin masu kuɗi nawa aka samu su ta tabu wanda ba za su iya tasarrufi ma a cikin dukiyar tasu ba kuma ga kuɗin nan wani ka gan shi gashi nan rashin hankalin yana ƙaruwa dukiyar tana ƙaruwa wani ka gan shi yana tsufa ya zama albasa kina ratsa kina tsara kuɗi ga kuma matasa masu jini a jika masu harkokin batar da kuɗin amma kuma Allah ya rike kuɗin kam kam su zuwa ka san da yin Allah ne ke wani kuma Allah ya ga dama ga gashi ya tara kudin sai a dauke shi a tasa a kai shi kurkuku katifar da zai kwanta ma sai wacce aka ga damar ya kwanta a kanta ga kuɗin suna tamba a cikin akamu amma ba za su iya belinsa ba saboda misali ƙabiyarsa ba ƙabiya sai ta kuɗi ɗan siyasa nawa aka tasa su sura ji suna ganin suka haƙura suka bar kuɗin da siyasa suka shiga kurkuku wasu ma a ciki suke mutuwa wasu kuma suna fitowa ba da daɗewa ba suke mutuwa kusan an yi haka da yawa wasu kuma Allah ya jarrabe su sanda kuɗin ya samu sai kuma Allah ya zara lafiya sai kuma su kamu da paralysis sai mutum ya zama paralyzed up to the end of his life zuwa ƙarshen rayuwarsa gaba ɗaya ya zama mashlul gaba ɗaya baya iya mutu to kaga shi wannan da za a karɓi kuɗin a damarsa da lafiyarsa ma shi a ganinsa da ya fiye masa sauƙi wani kuma watakila ba ta haka za a yi masa ba wani kuma sai Allah ya bashi kuɗin yana ji yana kallo kuma kuɗin su tafi kuma shi ga shi da ransa da lafiyarsa ga dabarar da ya je nemi kuɗin a wancan karan ba ɓacewa sai ba amma kuma ba zai iya ƙara ƙara kuɗin ba ya mallaki kadarori masu tarin yawa amma kuma yanzu an kai lokacin da ya yi iya bakin kokarin sai sai ɗin kuɗin kuma ba su taru ba ko kuma ba su zauna ba yanzu daga covid-19 zuwa yanzu ka je ka tambayi masu makarantun kuɗi suna da wannan tajriba za ka ji mutum ya ce wallahi a makaranta ta akwai mutumin da yana da 'ya'ya sun kai kaza zai lissafa maka biyar shida ba a taɓa binsa kuɗin tam ba amma yanzu ya haƙura ya cire su ya mayar da su makarantar da kowa ke sa saboda shi kansa yanzu da zai samu kuɗin da yake biya musu na makarantar da za su ishe shi ma ya ja jarin da zai dinga siyar da su abinci yanzu abinci yake yi alhali a da kila zai iya biya wasu ma kaga shi irin wannan Allah ya kwata arzikin ma'ana tenuwar da aka baka ka jira dukiyar ta ƙare za ka ba wani wanda zai cika wani baki wai saboda shi ya fi shi kuɗi Allah da ya baka shine kuma ya ga dama ya bar wannan din sai dai ba ka'ida ta cewa sai Allah yana son ka zai kwace ba ba ka'ida ta cewa sai Allah yana son ka zai bar ka wani Allah yana son sa sai ya bar shi da arzikin ya sa masa hanyar shiga aljanna ta arzikin wani kuma Allah yana son sa sai ga arzikin zai kai shi wuta sai ya kwace arzikin sai kuma ya bashi da talaucin domin taran ne kadai zai iya tsira ya shiga aljanna saboda ka ya zama wajibi jama'a mu lura da wannan a ah, wani mai hikima yake cewa masalul rizqil ladhi taqlubu arzikin da kake fita ka nema masalul zillil ladhi yamshi ma'a kamar inuwar ka sai baka ita ka hana inuwar ka ka ba in dai ka fito akwai rana to akwai inuwa ka in kai nan sai ta bi ka to haka arzikin ka yake anta la taqlubuhu muttabi'an ba wai kai kake biye da arzikin ba shine yake biyo ka fa idza wallaita an yatba'ak inda ma zaka juya to shi kuma arzikin su ya biyo ka akwai hadisai da yawa anan amma ba lokacin da za mu iya kawo su da yawa to yan abin lura anan shine akwai mutanen da da yawa suna wahala wajen tara dukiya kuma su tara din ta samu amma Allah ya tashi jarrabar su da fitina sai su dinga kashe dukiyar a wurin da zai fusatar da ubangiji ko mutumin da zai sadaukar da rayuwarsa ya hana kansa zama ya hana iyalinsa zama ya tara dukiyar wani sai an ci mutuncinsa an ci zarafinsa an zagi iyayensa da kakanninsa da malamansa kai wani ma har sai an zagi addininsa amma ya ji ya gani saboda hanyar da ya bi ta neman arzikin dole sai ya tsallake wannan akabatin in ya gama tarawa kuma sa ya zai in zai sake tara wani dukiyar ina za a samu 'yan daba domin sake cin zaɓe a ina za a samu karuwai domin dole tafiyar nan sai da su ya za a sai ganye a ɓoye da ƙwaya a raba wa yara domin sai an yi haka sannan muradin mu zai cika a'a dukiyar ba za ta samu ba dole sai na samu wasu ashararai 'yan damfara waɗanda zan kashe musu kuɗi a gidan giya su je su yi ashirarancin su sannan in sun farauto kuɗin damfarar ne kuma su samu ne kuma ta hanyar nan zan samu kun sa akwai wanda suke yin haka akwai wanda kuma dukiyar ta gama samuwa yanzu zai taka wanda ya ga dama ya ci zarafin wanda ya ga dama saboda yana da dukiyar ya yi abin da ya ga dama ya manta cewa kuma jira Allah ya bashi kuma akwai supervisor suna nan suna lura da shi mala'iku kenan saboda haka mita ka tsantsan mu ba a hankali batun hanyoyin da za a ba a kashe kuɗi shari'a ta kawo mana ta yi proposal yan uwa muna da haƙƙi na wajibi zakka muna da haƙƙi wanda ba na wajibi ba shine taimako ga wanda yake buƙatar taimako muna da abin da ya shafi waƙafi wanda tsayawa daga cikin mutane sun manta da shi saboda karancin tattaunawa akan matsalolin wakafi hatta kai ma abin da ake wakafin a kansa yanzu duniyar arna ma tana nema ta yi nisa akan abin da shafi wakafi mu kuma muna nan a ƙasa har yanzu kuma asali daga taskan mu aka kwasa jama'a akwai tabarru abin da ya kira donation wanda da yawa daga cikin mutanen mu suna kyashin su tallafa akan wani abin da su a ganin su luxury ne na rayuwa saboda tsoron ko watakila bai kamata mutumin da ya gaza yin ka za a taimaka masa yi ba akwai wasiya wanda wasiya haƙƙi ce ga wanda ya san yana cikin musulmi haƙƙan alal musulmi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira Allah ya wajabta muku a in mutum ya san zai mutu ya bar dukiya to an tilasta masa alwasiyati da farko lilwasiyatul walidaini wal aqrabin to amma an cire walidain saboda Allah subhanahu wataala ya ba su nasu bala wasiyata lil amma har yanzu al aqrabun wal yatama da sauran mutane suna da haƙƙi na wasiya akwai al qardul hasan ba da rance wanda babu riba babu riba a cikin sa wanda da yawa daga cikin mutane wani ka'ida ma zai sa ba rance a cikin dukiyata saboda an takaita sanar da mutane akan cewa rance na ɗaya daga cikin hanyoyi masu kyau na neman aljanna wanda ba don haka ba da mazala sama ya fi ƙarfin ya ci bashi amma don an nuna maka cewa ɗan adam in ya zo neman bashi inda hali ko zai cuce ka ɗin dai ba zai ƙaran ma da dukiya ba ne ka bashi sai Allah ya sa maza Allah ya rarrace bashi kai har an zo ma a nemi a nuna masa iyakarsa a cikin jama'a akan bashi amma taɓa ma danginsa aka yi musu sharri aka ce antum banu abdul muttalib mutul ku mutanen banu abdul muttalib kuna da riƙon bashi dama an faɗa manzala ce yayi mana sharri za a yi masa tafi a ku ji a duba baitul malik har ashe maza yana da shi a ɗauka a biya shi wani ya zo a gaban jama'a ya ce ba ni kuɗi na da karanta ba ni bashi na raƙumi ka karɓa baka ba sun yi asar da shi da manzo Allah amma ya zo don annawa kai ma za a iya zuwa a yi maka waye kai ku ga shugaban annabawan duniya ma gaba ɗaya shugaban talikai baki ɗaya a duniya da lahira amma an zo gaban jama'a mazala sa ce ku je ku bashi an tafi aka ce ai ba a samu abin da za a bashin ba sai wani katan turkuma mun amale shi kuma wanda ya bayar dan raƙumi ne ba irin wannan ba mazala ce ku bashi wannan din mana ai mu muka fi cancanta da mu kyautata a wurin baya. jama'a kafin gaya mana abin da ya shafi falalata ka kashe kuɗinka a hanyar da Allah yake so da irin abin da aka zaburar da mu a shari'ance idan muna da lokaci yana da in ja hankalin mu sani cewa muna fama da masifa da bala'i a wannan zamani ta fuskoki daban-daban amma yanzu idan ka ɗauki abu uku ka ɗau ilimi halin da ilimi yake ciki musamman a wannan ƙasar tamu na biyu ka ɗauki abin da shafi food security rashin abinci wadatacce da wanda kowa ya sani sai da shi ɗan adam zai rayu maɗauki challenge da ƙalubale na lafiya waɗannan matsalolin jarabawa ce mai matuƙar girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba al'umma da ita a wannan zamanin kuma musamman mu al'ummar mu ta Najeriya wanda idan ana maganar ƙalubale wallahi in aka zuba maka kalubale aka kasashe shi a fefe duk mai hankali da nazari in ya kalli na najeriya zai gana mu na daban ne ko da ba a ce mu ka kowa ba a duniya yanzu akan abin da ya shafi karancin abinci muna cikin mutanen da aka sajjala a cikin mutanen da suke fama da halin kakanuka ya ta fuskar abinci in aka ɗauki abin da ya shafi rashin lafiya da yawan mace-mace saboda ƙarancin kulawa akan abin da ya shafi lafiya najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da dole a nuna su a duniya shi yasa ƙungiyoyin sa kai na turai suka yi ca a najeriya wajen kawo ɗauki akan abin da ya shafi ilimi ilimin ƙananan yara ilimin mata kuma idan aka fitar maka da alƙaluma wallahi ba ƙarya ake ba akwai ƙalubalen in aka zo aka kawo maka ƙalubale na lafiya child mortality yaro da za a haife shi ya mutu wanda a zahirin rayuwa ta ɗabi'a lokacin mutuwarsa bai ba magana kaddara mu mun imani da Allah mun san cewa makanan nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala amma kuma inna kulla shay'in khalaqnahu komai Allah ya sanya masa sababi da dalili bi kadarin akwai kaddara to idan ka duba akwai matar da saboda babu asibiti a ƙauyen kun san akwai ƙauyukan da ba asibiti kuma babu hanya daga ƙauyen su zuwa mafi kusancin ƙauyen da za a iya kawo ta domin a duba ta ko tana shirin haihuwa wataƙila an ɗauko ta a ɗan acaɓa ko kuma a wata ƙurƙura ko a wani abu wannan rugunsumin shiga hanyar shi yake sa ta mutu me za a ce ta babban mutuwarta rashin kula da lafiyarta ana mutuwa a naira dubu uku a naira dubu biyu a najeriya ka zo nan ka je asibiti tukunna kana shiga asibiti ka tafi da mara lafiya hankalinka a tashe za ka gamu da wannan ya turo maka kati wannan ya turo maka an rubuta mai test sai an je an yi test din ma tukuna sa'an nan a gano cutar sa'an a bada maganin likitocin wani lokacin suna kallo marasa lafiya suna mutuwa ba yadda za su yi sun yi iya bakin kokarin su an kalle ka an tabbatar da cewa an rubuta maka bil na naira dubu talatin sannan a baka gado a fara ma diagnosis ɗin cutar a fara ba da taimakon gaggawa watakila an aje wannan an aje wannan an aje wannan an ga yadda abubuwa suke kasancewa ƙarshe kana ji kana gani za a ce to gaskiya sai ka sawo kuɗi tukuna an aje sannan a karɓi mara lafiyar naka kafin nan cutar ta zama worst don haka wani lokacin za ka samu mutum saboda rashin abincin gidan yana kallo za a mutu kuma in ya zo ya ce maka dan Allah ka taimaka masa ka bashi abinci za ka ce jiya a ina baka ina ka kai na jiya ko na shekaran jiya wataƙila da ka bashi rabawa biyu sai da rabi rabin ya je ya nemo musu maganin malaria to kuma yanzu ya siyar ya zo ya nemi abincin da zai kuma ba su ya san in ya gaya maka ba za ka ba shi ba dole zai maka ƙarya ce wallahi ya nemo maka wani abu wani dalili dai ɗan ƙarami wanda kuma daga ƙarshe in ka gane ya halice ka kuma ya halice ka ɗin ta inda za ka san cewa muna cikin wani hali na ƙaƙani kayi challenge da muke fama da shi na karatu ina yawan buga misali da iya makarantunmu da muke da su a nan ka je ka tambayi ma'aikatan a makarantu ga kunan kusa da biyu ce ga kunan kusa da legal ga kunan kusa da polytechnic ga munan kusa da sa'adatu university college of education ga makarantun lafiya na tsakanin school of hygiene school of nursing school of health technology wannan na gwamnati ma banda private ka tashi ka tafi ga fce na sarrafa college of education ran da duk aka ce an rufe registration za a rufe registration la'alla domin gargaɗi da jan kunne sannan ko bayan ɗan wani lokaci a waɗansu makarantun a buɗe a ƙara tarar dubu ɗaya ko dubu biyu ka ƙirga yaran da suke fasa karatu saboda wannan sun graduate wasu daga nan saboda ba su ka kirga mace nawa ce za ta je ta ba da kanta a yi fasikanci da ita don ajiya yayin da jami'o'i na coci ba za ka iya kirga su ba ga su sunan burjik bila adadin sannan yanzu ko da idan ka koma cikin ah, mauki na statista wanda yake kan intanet ƙasar da ta fi kowace ƙasa talauci a najeriya ita ke Sakkwato, har zuwa 2019 suna da kaso 87 bisa 100 da ɗigo 73 na mazaunan duka talakawa ne kuma ƙasa ce ta musuluncin da muke alfahari da ita wanda kuma in aka ce mutum yana ƙarƙashin poverty line shine mutumin da baya iya tara ya kuma kashe naira 137 a shekara dala 300 da nawa kenan ƙasar da take binta ita ce taraba tana da 87.72% na adadin mazaunan duka talakawa ne kuma population ɗinta majority musulmai ne kuma a arewa take jigawa ce take biyar da su ta uku 87.02% na adadin mazaunan gabaki ɗaya duka talakawa ne sannan ne aka ra'a ibonni ita ce ta zo ta hudu sannan sai muka sake dawa da adamawa da 75.41 50% na adadin talakawar da suke zaune a ƙasar sannan zamfara 73.98% sannan yobe har yanzu mu ne dai sannan niger state sannan gombe sannan bauchi sannan aka zo kan enugu sannan aka sake ba su hutu aka tafi nasarawa sannan aka zo katsina mu ne yaran mu su can hatta da talaucin ma za ka samu mace ta taho nan tana gasa masara masara take gasawa a kan titi kuma ku kuke siya amma za ka ga 'ya'yanta da kaya na nursery in sun taso daga makarantar suna koya musu karatu suna yi suna yi suna yi kowane irin wulakanci za su iya jurewa amma mu saboda karancin support namu na kanmu da kuma na da yawa daga cikin mawadatanmu ba ma iya yin miƙidar ɗin abin da su waɗannan suke yi tare da cewa barka da wani iron wani abu na ban dariya da ta hakku a 2015 islamic development bank albankul islami littanniya na jidda tare taimakon wasu ƙwararru manazarta ko wani abokinmu da suka yi research ƙarƙashin albankun islami littanniya a kan dukiyar da ake da ita a najeriya wacce musulmai suka mallaka a bisa hasashe duka masu kudin namu wallahi rayuwarsu a haka take ana iya hasashen abin da suke da shi kuma da wahala a yi kuskure da suka yi hasashe sai suka ga cewa abin da najeriya take da shi abin da za a iya samu a najeriya na kudin zakka a kowace shekara ba zai gaza 8.7 billion dala 8.7 billion dollars, a wannan a 2015 kenan kaga ba mu muka yi ba fa yi mana akai mu ba mu san ma ya mu investing a research din ba yadda za a zo a tara masana a ce ku zo ku kashe kuɗi akan bincike akan matsalar mu domin mu shawo kanta wallahi ba za su ba za a yarda ba kwaya ka kai dalla ana magana abin nan za ka tabbana wani a bincike akan wani abin da ya shafi eh, research ne za mu yi research kuma muna da bukata amma a bana din nan very recent abin da aka samu na binciken iya zakkar da da za mu tara ta da raɗaɗin bala'in talaucin da muke da shi wallahi ba sai mun jira gwamnati ba an kiyasta har zuwa 2020 zuwa watan disamba dinnan a bisa hasashe wannan daily san bincike ne nake karanta muku shi average na abin da ake nomawa na kaji noman kaji da ake yi da kwaikwayen da suke fitarwa an kirga kuma head counting abinda bai gaza kaza miliyan 180 ba wanda inda za ka kiyasta zakarsu inda za a fitar fi sabilillahi a yi zakar da sunan maganta irin waɗannan matsalolin to da ba za a gaza samun dala miliyan 22.50 ba wannan a iyaka ne kawai banda headcounting da aka yi na iya dabbobi kawai da muke da su awaki miliyan saba'in da shida tumaki miliyan arba'in da uku da ɗigo bakwai shanu miliyan goma sha takwas da ɗigo hudu sannan agricultural product iya shinkafa kawai a yanzu noman shinkafar da ake da aikinta an lissafa metric na shinkafa miliyan goma sha biyu da ɗigo takwas na matara kawai miliyan goma sha biyu da ɗigo wanda ga baki ɗaya da za ka haɗa da abin da ake samu na kuɗi ko ake hasashe na hada-hadar kasuwa da ake yi a singa da kwari da rimi da duka waɗannan kasuwannin kuɗin da najeriya take samu ko kuɗin da za a iya ƙirgawa a abin da za a iya fitarwa na haƙƙin allah abin bai gaza dala biliyan goma sha hudu da ɗigo shida ba to amma matsalar shi ne so da ƙarancin kulawa da abin da ya shafi harkar bincike da kuma ƙoƙarin mayar da hankali akan magance matsaloli da ƙarancin amana da muke da su da muke da ita mun kasa ni investin akan yadda za mu iya magance abin da tuntuna addinin musulunci ya faɗakar da mu yan uwa a ba mu da lokacin da za mu iya faɗar komai amma wannan mu ɗauke shi a matsayin ƙalubale da samfuri insha Allah addini bashin bayani akan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala da kuma manzala sallama a shari'ar musulunci sai bayani na faɗakarwa da Allah kuma Allah ya sa mun samu dama mu ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan mu ji ya shari'a take so ne game da su muna fatan Allah subhanahu wata'ala wannan talauci da ya dame mu Allah ubangiji ya maganta mana shi wannan hali na taɓarɓarewar tsaro wanda talauci ne ya haifar da shi muna fatan ubangiji Allah ka gyara mana Allah ka yafe mana Allah ku sakurar da muke faɗawa ciki saboda san zuciya ko jahilci ubangiji Allah ka yaje mana Allah ka yaye mana marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka bunƙasa arzikin mu ka ba mu ikon yin abin da kake so idan ka ba mu arziki ya ubangiji muna roƙonka kar ka bari bakin ciki ya kashe mu Allah kar kashe mu da bakin ciki wani musulmi da bakin ciki yake damunsa Allah ka yaye masa Allah muna tawassuli zuwa gare ka da sunayenka kyawawa da sifofinka akwai malamin Sheikh Malam Yakubu Musa Hassan Katsina da ya tafi neman lafiya ƙasar Germany ubangiji Allah ka bashi lafiya Allah ubangiji ka bashi lafiya Allah muna tawassuli da ayyukan da wannan bawa Allah yake yi na ɗaukaka addini ya ubangiji Allah ka bashi lafiya Allah ka dawo da shi lafiya dukkan marasa lafiyar mu na musulmi ubangiji Allah ka ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاه الجميع